أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga alƙawarin da yau goma ga watan safar shine wata na biyu watan musulunci hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da 22 ga watan 11 shekara 2015 muka yi alkawari za mu karanta littafin malam wato Muhammad Kabir wanda aka fi saninsa da al-Imam Malik wannan littafi dan uwa malam kabiru ya yi shi ne saboda matso da nesa kusa ilimin usulul fiqhi yana daga cikin ilmomi da suke dan wahala ko suke ba da matsala ga ɗalibai sannan yana daga cikin ilmomi wanda suke da matukar amfani da haka suka ce duk mutumin da ya karatu na addini ba shi da kawai na usulul fiqh sai zama daidai da likitan da ya karatun likitanci ne amma ba shi da ka'idar da za a sha magani da haka akwai yiwuwar idan ka zo kanka yana ciwo ya kamata a baka magani kwaya biyu saboda ba shi da ka'ida sai baka kwaya goma ya ce ka je ka sha to daga lokacin da kuma ya baka kwaya goma kuma kai bi kake bukata to kaga akwai yiwuwar za a iya samun ainihin wato matsala wanda bai kullewa ya saba layukan zai iya kullewa ina fata an fahimta to wannan shine da haka za mu faro daga muqaddima shine taqdimu fadilati Sheikh Bashir Gabata wadda Sheikh Bashir Nuhu yayi as-salafi malai ta alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wassalatu wassalamu ala alal mabu'uth rahmatil lil alamin tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata akan wanda aka aiko shi ya zama rahama ga talakai amma bayan haka ya ce qara'atul risalata na karanta wannan risala al-musamma wacce aka ambace ta da suna irshadul uqul ila ilmi al-usul li akil fadi ga dan uwa <clears throat> mai falala shine abi rufaida muhammad kabir bin muhammad zadahu allah malam bashir yace Allah ya kara masa ilman wa tawfiqan Allah ya kara masa ilimi da tawfiki mu ma Allah ya kara mana ilimi da tawfiki fa ha sai na samu wannan littafin sai gidan tana da kyau kwaran gaskiyan gaske fi uslubiha a wajen ainihin wato uslubinta sannan wannan littafin muda'ama wato tana da tabbatuwa da ƙarfi akan ce muda'ama da ma'anin a anahu wato tana taimakawa ko akan ce muda'ama da ma'anin qawwahu ya ƙarfafa abu ko akan ce muda'ama da ma'anin ainihin wato tabbatahu ya tabbatar da abu bi amfilatin da misalai munasibatin wacce suka dace ala kulli matsalatin akan kowace matsala yasta'inu bi har ɗalibu. wanda talibi zai nemi taimako da ita wani talibi al-mubtadi wanda ya fara karatu shi yasa makarantar da mutum ya fara ake ce mata ibtida'iyya ila ma'arifatil ahkam zuwa ga sanin hukunce-hukunce, min wujubin wajibci wani ba zai zo kawai ya bude baki ya ce abu wajibi ba ne? kana da ka'ida ka tambaye shi ya kai abin ya zama wajibi aw nuzbin ko kuma mustahabbi aw tahrimin ko haram aw karaha ko karhanci aw ibaha ko halattawa malam sai nas'alullah muna roƙon Allah an yazidahu ya ƙara masa ilman nafi'an ilmi mai amfani Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani wa amalan salihan da kuma aiki mai kyau Allah ka sa aikin mai zama karɓaɓɓe mai kyau wa nafa'a bihi ma qalahu ko wa nafa'a bihi ma qalahu wa katabahu wa asabahu alayhi ya amfanar abin da ya faɗa a ciki da abin da ya rubuta sannan ya bashi lada a kan shi katabahu kofin fillahi bashir Nu as-salafi wannan muqaddimar sa kenan sai taqdimu fadilati shaykh yahya bin muhammad as-salafi taqdimun malai hadi mu wannan littafi bayan inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يتي وبعد بايان هكا إنجمالا فإني اطلعت على كتاب أصول الفقه نادوبا وأن للتابع أصول الفقه المسمى وأن أكيد مسا إرشاد العقول إلى علم الأصول alladhi allafahu al-aqu zaki wanda dan uwa mai zaka'i ya rubuta Muhammad bin Kabir Muhammad Kabir bin Muhammad al-Mulakkab wanda ake masa laqabi bil Imam Malik da Imam Malik tafa'ulan saboda abin da ya gani na alheri bil Imam al-Jalil ga shi wannan shugaban mai girma an fahimta ai أمير المؤمنين أمير المؤمنين في الحديث أو ذن حديث شين مالك بن أنس إمام دار الحجرة fa wajadtul kitaba sai na samu wannan littafin nafi an yana da amfani sahalan yana da sauki muyassaran dai shi ma yana da sauki wala ma musamman ma liman arada an yasluka hadal fan ga wanda yake so ya shiga wannan fannin aljalil mai girma min albidaya daga farko kuma mun faɗa muku mun ci abdullahi dan mas'ud dama ya ce su malamai na Allah daga ƙasa ake fara wa mutane karatu ba daga sama ba an fahimta yi sau da akwai karatun idan ana so mutane su zama malamai ana yi akwai karatun kuma ana so a yi ta nazari da kai ana yi da a kowannan karatun ko kuwa to saboda ka in ana so ka zama malami sai a faro karatun daga farko in kuma ana so a yi nazari da kai sai a faro karatun daga sama Shi nan, an fahimta yi to don haka faƙada a fada a kuna haƙiƙa ɗan uwanmu ya fa'idantar muhammad kabir wa ajada kuma ya kyautata فجزاك الله خيرا الله يساك ما قد الهيري وكتب لهذا الكتاب قبولا الله يرغبتا من الكتاب الكربا عند الاوام a اودم gama garin mutane da kuma kebantattun mutane kuma littafin Allah ya sa masa karbuwa wa kitaman daga ƙarshe ina cika wannan magana ta inni an sahu ikhwani fillahi ina nasiha ga ƴan uwana saboda Allah duk tina ihadal kitab da su kula da wannan littafin lima fihi saboda abin da ke cikinsa min durar nasa na lu'ulu'u mai amfani addura lu'ulu'u wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ina ba ta amfani shi shukuran wa taqdira wato shukur godiya da kuma taqdir amma ba'du malan yace bayan haka fa amalan aiki bi qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganar annabi da yake la yashkurullah ba zai bude ma Allah ba man la yashkurun nasa duk wanda bai bude wa mutane dukkan mutumin da a mu'amalarsa da mutane idan sun masa abu ko godiya baya yi to nan da Allah madaukakin sarki ma yayi masa ba zai bude ba ana gane fa inni uqaddimu shukra ina gabatar da godiya farko lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki kai ni sannan sai ga waɗannan manyan malamai guda biyu ni masu falala wa abu aisha ashek bashir luhu as-salafi alkunyar kenan abu aisha hafizahullahu sannan da abul firdausi shek yahaya bin muhammad asalafi. salafi hafizahullahu alama tsama bihi akan abin da suka tsayi da shi min hada hadha kitabi nan muraji'ar wannan littafin kenan sun karanta shi daga bango zuwa bango kafin su ta karibi kuma haka ya kamata malami in aka kawo maka littafi inda za ka yi ta karibi akan littafin mutum to lalle ka tabbatar ka samu lokaci ka karanta littafin daga bango zuwa bango idan baka karanta littafi ka ga abin da ke ciki ba to bai kamata kai takriri akan littafin mutum ba a matsayin ka amince ma littafin don watakila mutane na ganin girman ka ana ganin mutuncinka a cikin al'umma amincewarka da littafin zai sa al'umma su amince ma littafin ina ba ta an fahimta wa taqdim lahu da kuma ainihin wato taqdimi da suka yi ma wannan littafin fa jazakumullahu anni Allah ya saka gare ni wa anil islami da kuma musulmi khairan baki da wa akhiran aqulu ina fada ina cewa qawli aqulu tahiyatan minni ilaykum wa ashkuru sa'yakum shahid al-qadir li shaykhi ya murabbi kull yawm faqih ibn nun za bashir wa shaykhi ya abul firdaus yahya li dinillahi zu zabb nasir da haka aqulu ina faɗa iyatan ina mai gaisuwa minni daga gare ni ilaikum zuwa gare ku wa ashkuru ina godiya ga sa'ayakum aikin ku shahid al-qadiru Allah mai iko ma ya shaida ainihin wato godiyar da nake ina godiya da shekhiya ga shekunnan malama guda biyu ya murabbiya ya wanda suke min tarbiya kullu yawmin kowane wuni faqihin wanda ya san fiƙihu, yabna nuhin Shi ne malam bashir annu za bashirun wannan shi ne ainihin wato a shek nuhu wato shek bashir nuhu wa shekhiya sannan da kuma ɗayan shekin shine ya abin firdausi baban firdausi ya haya ko ya haya da dinin Shi ne malin haya wanda yake rayar da addinin allah zu zabbin ma'abocin kariya ga addini nasirun kuma mai taimako akan ainihin wato addini ina fata an fahimta da haka idan ka je ka bi manzumar da a kan manhaji fittifa'i an yi a'immati salafiya zaka ga ya kawo daga ciki ya kuma kawo malamin haya da malamin bashir a ciki waliyal a'immatu aktabi bi ulumihim wa azubba anhu la ata'assub wa azubba anhu la wa min al fa ar imamuna thumma as-sahabatu dinuhum huwa aqwamu sannan wattabi'una lahum hudun wa aqilatun fi khayri qarni ilmuhum huwa ahkamu wa kadha ibn taymiyyah al-harani ba'dahum wa ibn al-qayyim fi al-aqidati qayyim wa kadha ibn abd lil wahhab muhammad ni'm al fil fi al-jazirati a'lamu wa li al-a'immah wa shuyukh asrina wa hum al-thalathatu ilmuhum a a'zamu ba'd wa saymin wa nasir sunnati kullun ala nahdi as-sahabati yafhamu ومحدث اليمن الإمام المقبل وربيع جراب لمن هو مجرم ومن الأئمة هاك فوزان الرداء نجمي وزيل فيهما أترحم وهناك شيخان إماما الهدى وإجابتي أمن هما تتحكم فيك شيخ بشير صالح متوالئ النئم الفقيه العالم المتحلم يحياهما يهو العلوم بدقة في كل علم أنت فيه مقدم لا نعتقد إثما لكل منهم إلا لمن هو بالرسالة يؤصم هذا دفاعي عن أئمتي الهدى من كان يطعنهم بظلم ظالم ina fata an fahimta shi na abin da ya ainihin wato faɗa ya ce waliyar a'immatu ina da shugabanni aktadi wanda nake koyi bi ulumihim da ilimin da take da su wa azubbu anhu kuma ina kariya a su ga duk wanda ya taba su la ina kariya a kansu ba ta ta'assubanci ba sannan ukurimu ina karrama su ba tare da ta'assubanci ba wa min al-muqaddimi daga cikin wanda ake gabatarwa ar-rasulu imamuna manzon Allah shine shugaban mu sallallahu alaihi wasallama shine na farko thumma sahabatu sannan sai sahabbai dinihum huwa aqwamu addinin da annabi ya sahabbai suke kai shine addini ne kake sannan wattabi'una lahum da kuma waɗanda suka bi sahabban hudan wajen shirya wa aqidatan da kuma aqida fi khair qarni ilmuhum huwa ahkam a mafi alherin karni karnin annabi da sahabbai da tabi'ai wannan karnin ilimin su shine ilimin da yafi kowane ilimi kyau shine huwa ahkam wa kaza ibn taymiyyah al-harrani sannan ibn taymiyyah yana daga cikin a'imma da ake koyi da su an gane ba'dahum bayan ibn taymiyyah wabin bayan su wa'incan daga cikin mutanen da suka bi tafarkin annabi da sahabbai ibnu taymiya na daga cikin su wabin liqayyim fil aqidati sannan sai ibnu qayyim a babun aqida shi ma qayyim yadda yake sa haka yake yadda yake ibnu liqayyim haka kuma yake qayyim din a addini wa kaza ibnu wa kadha ibnu wa kadha ibnu abd lil wahab muhammadin hakanan muhammad ibn abdul wahab ni'mal mujaddid ma dalla da al mujaddid wanda ya jaddada addini fi jazirati a yankin laraba da ziratul arab a adamu sannan waliyar a'immatu ina da shugabanni wa shuyuki da malamai fi asirina a wannan bi a wannan zamanin namu wa huma salatatu sune guda uku ilmuhum huwa a'zamu sun fi kowa ilimi a wannan zamanin alaman gane mutum ahlus sunna ne to ma zuwa ga wannan malamin duk wanda ka ji ya buɗe baki yana su suka yana dagin su to ka sa alamar tambaya a kansa ko kusa ko nesa ya zama dan bida akwai ba shek bin baz usaiminun sannan akwai usaimin wa nasiru sunnati sannan akwai shek muhammad nasir bin albani kullum kowanne daga cikin su ala na hadis sahabati akan hanyar sahabai ya ya fahimci addini sannan akwai wa'ancan su guda uku kenan fa muhaddithul yaman al-imam fa muqbilu akwai babban malamin nan na hadisi muqbil bin hadi al-wadi sannan wa rabi'u akwai kuma rabi'u jarrafin liman huwa mujrimu yana daga cikin masu yin jaro sai da kawai tambihin da zan yi a nan gurin wanda suka ɗauki matsala ta manhaji to a hankali in ba haka ba garin kai ka jarraha wani ka ka samu matsala don za ka yi ta jirihin wani ne in ya zama an jarraba ka an ga cewa tun da kake ba za ka iya cin kuɗin mutane in an ba ka amana ba ba za ka iya cin mutuncin mutane ba to wannan ɗaya daga cikin dalilan da zai sa ka yi fitigi amma an ka kuɗin mutane cinyewa kake yi ka taɓa mutuncin wannan ka taɓa mutuncin wannan ai ka tajrihi ma bai taso ba ina fata an fahimta to shine dai har ya kai zuwa ga ainihin wato shek Malam Yahaya da kuma Malam Bashir sai al-muqaddima ko eh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 shi yasa maka littafin malikiya sunansa muktasar muktasar ne ta ɓangaren rashin yawa amma ya tattaro ilimi masu yawan gaskin gaske shi yasa a nan ƙasar idan mutum ba ya kai ba gidan karatu da ga fassara muktasar wanda suke ce masa lawali da sani yana da wahala gaskiya an gane fi usulul fiqh a cikin usulul fiqh kenan wannan littafi ne takaitacce amma ya tattaro abubuwa na ilimi masu yawa katabtuhu na rubuta shi aunan saboda taimakawa tafsilin da sauƙaƙewa da ikhwani ga ɗan uwana talabatul ilmi ɗaliban ilmi wadalika wannan ya faru ne lihajjatihim saboda buƙatar ɗaliban ilimin almasa wacce ta kai makura ila kitabin zuwa ga wani littafi sahulin wanda zai sauƙaƙe yurushiduhum wanda zai shiryar da su ɗalibai ila fahimtar kitabi wa sunna zuwa ga fahimtar alkur'ani da sunna wa da salafus salih da kuma asar magabata na gari walza saboda wannan nema fa man za ka fa'amahu duk wanda ya ɗanɗani daɗin wannan ilimi na usulin fiƙi to ta'ajjaba zai yi mamaki min aqwami wasu mutane ya kudu na fi tafsirin qur'ani wanda suke kutsawa cikin tafsirin littafin Allah Wace jirisul hadisi da kuma karantar da hadisan manzon Allah bila usulin ba tare da sun san usulin fiqh ba da haka da ka fara karatun usulin fiqh to za ka yi mamaki kwarin gaskiyan gaske mutanen da suke ɗaukan tafsiri suna fassara ko mutum ya je kin kimo bukhari ya sa bashi da qawaid na usulin fiqh za ka yi mamaki don wata matsalar idan an zo to dambarwa kawai za a wuce ba yadda za a yi ita ina fata an fahimta yana daga cikin abubuwan da abdullahi gondi ya faɗa kamar yadda za mu zo kansu abubuwan da ya faɗa wajen guda goma sha biyar na ilimomi daga ciki akwai abin da ya shafi usulul fiqh an fahimta yi an gane wa qad qila anti man hurrima al usul duk wanda aka haranta masa sanin usulul fiqh hurrima al usul an haranta masa saduwa zuwa ga alheri wa sammaitu na samu wannan littafin suna irshadul uqul shiryar da hankula ila ilmin usul zuwa ga ilimin usul fiqi wa hadha huwa al-juz'u awwal wannan shine juz'i na farko wa sayati as-sari da sannu juz'i na biyu zai zo wa salisu da na uku insha Allah in Allah ya so ina ganin ya gama na biyu ma wata kila na uku ne ba a gama ba wa as'alullah ina fa ina roƙon Allah an ya taqabbalahu minni ya karɓi wannan aikin da nayi wa ya alahu sannan ya sanya shi murshidan mai shirewa nafi'an wa nafi'an mai amfani li jami'il Musulmi daga dukkan musulmi innahu ala kulli shay'in Allah akan kowane abu yana da iko wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin ko wa katabahu abu rufaida muhammad kabir bin muhammad al salafi al-asri an gama da wannan ko to sai al-awwal fasali na farko mabadi'un wa ahkamun wato mabadi' farawa da kuma hukunce hukunce ma'ana usulul fiqh ma'anan usulul fiqh malam yake inna usulul fiqh lalle usulul fiqh yu'arrafu ana ta'arifin sa bi itibare da ainihin wato in aka lura da abubuwa guda biyu da su ake ta'arifin bi usulul fiqh bi me bi itibare an gani al'awwal bi'tibari mufradihi idan aka lura da kal da kun kalmomin a ai bi'tibari kalimatu usul idan aka lura da kalman usul wa kalimatu fiqhin idan aka lura da kalman min fiqhin fal usulun mudaf ita kalman usul mudaf wal fiqh mudaf ilayhi ita kuma kalman fiqh mudaf ilayhi kun ga daga nan gurin inda ake mun karanta an-nahwu al-wadih juz'i na biyu min al-mudaf wal mudaf ilaihi. da mun zo gurin mutum ya riga a sanin ba sai ka masa bayanin almutaku wal mutaku ilayhi ba amma na ni san insha Allah gurgudu dalibai da ake biye da mu wannan ma ba zai ba da wahala ba akan mutaku da mutaku ilayhi ina fata an fahimta kana gane da haka kaman Abdullahi kaga kalman Abdullahi abubuwa ne guda biyu da haka zaka yi ta inna kalmata Abdullahi kalman Abdullahi ana ta'arifinta idan aka lura da abubuwa guda biyu kalmatu Allah da kuma kalmatu abu da haka abdu mudafu ne allahi shine ne mudafu ilai ina fata an fahimta an gane irin su abdul aziz shi yasa da'iman da ka ga mudafun ilaihi yana zama ainihin wato mashru'i an gane sannan suna na farko ba a sa masa alifu dalam amma mudafun ilaihi dole zama ainihin wato ma'arifa ana gane an gane abdul aziz in ka dole ya ce abdul aziz kai mai gara ba kai kamata ya ce ba sau da ka kai ɗalibin karatu bai kamata a dinga bi a bakinka ba kana abdulazizu bai kamata ba eh? ko a ji a bakinka kana usulin fikihu bai kamata ba sai dai usulin fikihu saboda mudakun da mudafin ilahi ne ana gane an gane abdul-jabbaru bai kamata ba sai dai abdul-jabbari abdul-rahman bai kamata ba sai dai abdul-rahmani bai kamata ba <laughs> an fahimta ai bai kamata ban kana ɗalibin arabiya a dinga jin wannan daga bakin ka dan haka al usulu a yare na larabci lugatan jam'u asli ne mai. jam'i ne na aslu dan haka muna da aslun aslani jam'in sa ne usul dan haka idan an ce al a yare na larabci wa huwa ma yanbani alayhi ghayruhu shine da ake gina waninsa a kansa ana gane duk abin da za a samu wani abu ya zama shi ne tushi a zo a gina wani abu a kansa to shi abin da yake na kasan shi ake ce masa al'asulu da aka shi yasa a wajen gado da da da uba sai a kira uba a ce masa al'asulu da kuma min alfaru saboda uban shi ne asali daga ganin aka samu wa aka samu baban aka samu dan wa min dalika daga cikin wannan shine aslu shajarati aslin bishiya wa huwa alladhi yatafarraqu minhu absanuha don daga reshenta ne yake ainihin wato rassanta ke rantsuwa ke rantsuwa daga bishiyar wa huwa allazi shine wanda shi reshen bishin ya tafarra'u yake yin ainihin wato risantuwa minhu daga ita bishiyar a gasanu harisanta kama kala ta'ala an shajarati tayyiba kamar yadda Allah ya faɗa akan bishiya mai daɗi yace alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin sai yace asluha min kun ga asalinta ya tabbata a ƙasa amma wa far'uha reshen ta yana sama da haka in ka samu bishiya da reshe tushen ne asalu reshen ne alfaru ana gane ai ha sabitun fil ardi asalinta ya tabbata a ƙasa da haka yanzu wannan ginin masallacin nan alfaru ne foundation din shine al'asul a yare na larabci ke ana gane sai yake cewa ai ha sabitun fil ardi fatafarra'at minhu absanuha sai ainihin wato reshenta a sai raisantu minhu daga ita wannan bishiyar absanuha raisanta ana gani wannan a yare na larabci kenan wasilahan shi kuma istilahi naka in sun ce istilahi dole haɗa abu guda biyu eh na farko an ya kona jami'a idan mantu ya tattaro abinda ake so a yi magana kan shi sannan na biyu an ya kuna mani'an an ya kuna jami'an wa shamilan sannan na biyu an ya kuna mani'an ya kasance zai hana wani abu ya shiga ciki Yana fata an gane yanzu idan an ce alƙur'an mun san cewa huwa kalamun lahi ta'ala ko almi almunazzalu ala almu'jis almunazzalu ala khatimil anbiya'i almi almanqulu ko المكتوب في المصاحف min mai min awali min min awali surat al-fatiha ila ne ila akhir surat an-nas shi kenan da haka wannan ya zama to shamil sannan ya zama to mani baka isa ka shigar da wani abu mai yanzu ya zama ta'arifi na qur'ani ana gane haka wale goma anin kafira a istilahi yana da ma'anoni masu yawa min ha daga ciki akan ce al'usul da ma'anan addalilu ina fata an fahimta an gane to shi yasa wancan ma'ana usulul fiqh idan ka koma manzumar da yayi mabari ilmul usuli ya faɗa yace lizi usulul fiqh ma'ana yani ilimin usulul fikihi yana da ma'ana guda nawa guda biyu a yare na larabci mudafuhu wal laqabi atani an gani akwai ma'ana na idafi akwai ma'ana na laqabi ana ganewa to za mu zo mai ma'ana mai ma'ana idafi mai ma'ana lafi ana gane ad-dalil fa yuqalu ana ce al-aslu fi wujubi siyami qawluhu min qawluhu ta'ala asali a wajen wajibcin yin azumi shine fadin Allah subhanahu Ta'ala da yake ne hmm? ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam dan haka ai dalilin wujubi siyam shine wajibcin yin azumi Da haka duk abu da shi ne hujja na yin abu to ana ce masa dalilu a larabci an gani da haka al'asulu fi wujubi salati sai mu ce mai wa aqimus salata al'asulu fi wujubi zakati sai mu ce mai wa zakata da haka al'asulu da ma'anan addalilu an gani al'asulu fi tahrimin zina sai mu ce wala ne wala taqrabu zina al'asulu fi tahrimil khamr sai mu ce mai eh inna malkamru walmaishiru al’asabu rijisun min amali faji ta ne buhu an gani ai al’asul fi ta harimi na dalilu dalili na haramsu na haka akan ce wato al’aslu da ma’anin addalilu ana gani ya wa minhu daga cikin wannan akwai usul fiƙi fiƙi ai adillatul fiqhi dalilan fiqhun وهذا المعنى وأن معنى هو المراد في علم الأصول شين أبن أتيني في علم الأصول قاعدة تفرقوك نقول نبي الراجح أبن دي يقولين جاي فيقال أنا في الأصل في الكلام الحقيقة أصلي أتتم مغانا شين الحقيقة دون المين مجاز با مجاز مي حقيقة مي مجاز دام ذو مين أبادي نبلغ إذا حقيقة Shi ne idan ka faɗi magana a bar magana ta yadda take majas kuwa a ɗauki magana ka daga haƙiƙa amma dole ne zaman to akwai ƙarina mai ƙari yanzu na zo na ba ku labari na ce muku ra'aitu la'asada na ga zaki to asalin wannan maganan dole a bata haƙiƙa zakin gaske na gani idan wani ya zo ya ce a'a da na ce na ga zaki ina nufin ra'aitu rajula al-mushabbahu bil asali inda shaga'ati ana ganewa ya cire maganar daga hakika ya mai ta isar majalis sai mutu al'asul fil kalam al-hakika dunal majal ana gane amma idan na zo na ce muku wani ya zo ya ce muku ra'aitul asada na ga zaki yudiru sayyaraka yana tuka mota kun ga yudiru sayyaraka shine karina akan wannan zakin ba hakika bane majal domin zakin gaske ba zai zo yana tuka mota ba ko ka ce na ga wani zaki a unguwanmu yau yana wa mutane limanci yana wa mutane limanci shine karina na wannan zakin ba hakika bane min shi majaz ina fata an fahimta shine al-aslu fil kalam al-haqiqa dun al-majaz dan haka idan Allah subhanahu wata'ala yace al-yadu hannu ko yace al-wajhu fuska ko yace al-ainu ido tajribi a a'yunina wa litusna ala ayni an gani to dole a bashi shi a idan na haƙiƙa a bar a hannu na haƙiƙa a bar a fuska ta haƙiƙa sai idan an samu ƙarinar da ta cire shi daga haƙiƙa ta mai dufi maza na kadin malamai sun yadda cewa sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala majaz zai shiga cikinsu wa in kana ma shi ta kanta majaz da haƙiƙan ma an yi saɓani tsakanin malamai akwai shi ko babu shi ibnu taymiya da Ibn al-qayyim suna daga cikin masu ra'ayin ba ma majazu suka ce kai yana daga cikin babu taradiful kalmat ne a samu wannan kalmar tana ɗaukar kaza a larabci wannan ɗaukar kaza tana nufin maza kaza a larabci ina ba ta an fahimta an gane alƙa'ida abu na uku almustamirra wacce aka sani take tafiya akan abu ka ƙaunin fuqaha kamar maganar malaman fiqh da suka ce ibahatul mayyit cin mushi wato halatta cin matacce mushe lulmutsari ga wanda yake cikin lalura ko an fahimta yi don nun ka faranta ko satirin mutar wal maskini an amsa mun tafi ko a cikin mu dan ne. to al mutar wanda yake cikin lalura an fahimta yi ala khilafil asli ya saba ma asali ai khilafil qa'ida al mustamira ya saba ma qa'ida sananniya wacce take tafiya Binta min tahrimi akliha na haramun ne a cimo shi ka'ida sananniya shine haramun ne kar a cimo shi haka ne shine ibadatul mayyit lil mutlaq khilaf khilaf al asli al asli anan shine ai al qa'ida al mustajab da haka yanzu mun yi nahawu a nan gurin al juz'u al awwal al mun ce al me ke samu rufa al maf'ul bihi ba nasba to alƙa'ida almustamirra ƙa'ida sananna wacce take tafiya akan fa'il shine na samun damma alƙa'ida almustamirra akan maf'ulin bi shine na samun wa nasba idan wani ya biyo ce fa'ili fataha yake samu maf'ulin bihi kuma yake samu sai mu ce wannan ya zo ala filafil ƙa'ida ko ala filafil mai an gani ala filafil ƙa'ida almustamirra sai mu ce wannan ya saba mai khalafta al'asla ka saba ma asali me asali shine alqaida almustamirra akan fa'ili don ma yake samu almaqul bihi ko yake samu nasba yake samu ina fata an fahimta ina fata an gane an gane saboda haka ba wannan misali suka bayar duk wani abu da aka ajiye a matsayin ka'ida kan shi take tafiya idan mutum ya zo da saɓani da sai a ce filafil ƙa'ida al-mustajar da ka abinda aka ajiye ƙa'ida akan wani abu akan shi ake tafiya ana ce masa al'asu da haka alƙa'ida almustamirra ana ce mata me al'aslu ina fata an fahimta ina fata an gane da haka inna sunanta yana samun wa nasba kabalanta yana samun mai don ma idan wani ya zo akasa ya sama inna sunanta don ma kabalanta ya sa masa mai nasba sai mu ce ala khilafil qa'ida al-mustamirra qa'ida akan inna sunanta ya samu mai. ya samu nasba kabarinta ya samu mai to wannan shine ka'idar da aka ajiye wanda yake tafiya a kanta ana ce masa al-aslu fi inna ismuha an yakuna min mansuban wa khabaruha an yakuna min ina an gane to ne, sannan al-maqisu alayhi abinda ake yin kiyasi gare shi ko yuqalu akan ce al-khamru aslun li tahrimin nabi shi giya shine asali na haramta kimi falkhamu shi giya shine maqisun alai shine abin da aka yi kiyasin shi da haka idan da wani abu zai faru guda biyu a zamanin annabi da kuma wannan zamanin wata matsala ta faru to matsalar da ta faru a zamanin annabi wadda da ita ake auna duk wani abu da zai zo har tashin kiyama to wancan ta zamanin annabi sai mu ce mata al-maqisu alai kuma ita ce al-aslu ana ganiya da aka yi rujiya ita ce almaqisu alaihi kuma ita ce al-aslu wa huwa al inda al-qiyas ita ce asali a wajen qiyas wan nabizu shi kuma tsumin shine mai ikin abinda aka kiyasta din wa huwa al-faru inda al-qiyas shine reshi a wajen me a wajen qiyas a zamanin annabi kayan maye da nassin qur'ani ya sauka a kansa shine giya shine al-maqisu alaihi shine al-aslu annabi bai da rai kuma ana ci gaba da yin biya har yanzu akwai su gulda su su ta suwaye suwaye da ana da yanzu akwai mai wiwi akwai shalu akwai gwana akwai kocin ko akwai kolin akwai tutulin akwai fakalin eh madaran su kudayen shalushu to faƙi su alalali yanzu waɗannan abubuwan za a bar ba hukunci ne ba zai yi ba akwai taba wani ce sai an kawo mai nassun da ya haramta shan taba wani kaɗau yana wani makaki yana gurin shi ba ka ji Allah ya ce illa man taba ba <laughs> sai akwai nassi a ƙwararri da Allah ya ce illa man taba <laughs> ana gani yau da haka yi sai aka kalli illar da giya ta da shi ne mai duk nan kayan suna da shi da haka yi sai a ba su hukunci irin na na giya yanzu ita giya ita ce al'asli kuma ita ce al-maqisu alai su kuma nan ka shi ne shine maqisun din su ne abin da aka kiyasta ita kuma giyar ita ce abin da aka kiyasta da ita to ba giya ba wannan misali ne duk wani abu da zai faru a zamanin annabi wanda wahayi zai sauka a kan shi idan aka kalli abin yanzu aka ga illa ta haɗa su sai mu kira wancan abin al'asulu wannan kuma sai mu kira shi alfaru sannan wancan abin almatsisu alaihi wannan kuma mai matsisu ana ganewa ana ganewa wannan wannan mun gama da shi kenan kenan yanzu abubuwa guda nawa ana ce musu al'asulu a yare na larabci addalilu ana ce masa al'aslu arrajihu ana ce masa al'aslu alqa'ida almustamirra ana ce masa me al'aslu sannan almaqisu alaihi ana ce masa me wannan a istilahi na malaman shari'a kenan an fahimta yi dalilin wani abu akan shari'a ana ce masa maganar da tafarin jayi ana ce masa al'aslu ƙa'ida sananniya da take tafiya akan wani abu ana abinda za a ajiye don a dinga kiyasin wani abu da shi ana ce masa ne al'aslu ina fata an fahimta wannan al'aslu a yare na ainihin wato larabci nan. sai wal lokacin lughatan shine alfaham fahimta ko wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alheri fiqhu sai ya fahimtar da shi addini mun sha bayani a nan gurin a wasu gurare da dama muka ce karatun addini daban fahimtar addini daban ba duk wanda ya yi karatun addini ba ne ya fahimci addini shi kuma Allah in yana nufin kada alheri ne to sai yi sai fahimtar da kai addini yufaqihu fi dini sai fahimtar da shi ne sai fahimtar da shi addini ana gane to shi ne ya ce min. ayi fahimu sai fahimtar da shi fi dini a cikin addini ayoyi sun zo da dama a qur'ani Allah madaukakin sarki zai ce famali haula la famali haula idh qawmin la yaqaduna yafqahuna hadisa ila ya kadu ne ya fahamuna hadisa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu shine la tafhamuna tasbihahu qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatan min lisani yafqahu qawli shine yafhamu qawli su fahimci su fahimci ainihin wato magana ta fata an fahimta al'ayatu kathira ayoyi na da yawa wasu ilaha istilahi na malaman shari'ar musulunci ko shine ne huwa ilmu shine ilimi ko ka kayan aiki an gani huwa ilmu shine kayan aiki bil ahkam shar'iyya da sanin hukunce hukuncin shari'a amma al'amaliya hukuncin shari'a na aiki ba na aqida ba al-muktasab ilimin da ake samuwa ai gugurmaya yanzu da ilimi na da na ku gaba ki iya koya miki na ka zama al-muktasab amma ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ba al ba ne dan ba a gurin wani ya samu karatun ko min ha na dalilan ita ta shari'a din a tafsiliya dalilanta na ainihin wato at-tafsiliya shi na a ƙasa ya ce al-adillatu nawani ijimaliya wa tafsiliya ko to za mu karanta mai adillatul ijimaliya da adillatul A sani na biyu ko bi itibari kaunihi laqaban yanzu wannan mun gama da usul da wato usul a yare na larabci mun ɗauki kalman kuma alfikihu a yare na larabci a dinga lura fa karatun ba kalmomi ne guda biyu usul da kuma mai fikihu yanzu wannan shine abin da ya faɗa wato a farko idan aka lura da kalman kowanne da ciki kalman usul da kalmar fikihu to kalman usul ce ya ɗauke ta ya faɗi yadda take a larabci sannan ya faɗi yadda ta ta istilahi na malamai tana komawa zuwa ga abu guda hudu sannan ya faɗi wa kalmar alfiqhu lugatan sannan ya faɗi kalmar ne alfiqhu wasu istilahan yanzu ya gama da ɗaiɗaikun kowanne daga ciki kamar a ce kalmatu abdullahi an ɗauki kalman abdu an yi ta'arifinta an ɗauki kalman allahu an yi an yi ta'arifinta to na za a zo a haɗa an gane shine bi itibari kauni mai laƙaban lura da wannan a matsayin sunan yanka ne hazar fannin mu'ayyan ga wannan fannin ne. an gani kenan kalimatu abdullahi an yi ta'arifinta kalimatu ne abdu an yi ta'arifi kalimatu allahu an yi an yi ta'arifi idan ka riga ka hada su bayan da kowanne zaman kansa yake yanzu ya zama sunan yanka na wani abu ana ganewa kaman ulumul qur'an kaga kalmar ulum daban kalmar me alquran daban da ka hada su ya zama me ya zama sunan yanka ana ganewa an fahimta yi sai yake cewa bi itibari kaunihi laqaba lura da kasancewarsa sunan yanka li hada al-fann al-mu'ayyan ga wannan fannin ayyananne fa yu'arrafu ana yin ta'arifi bi annahu cewa shi yanzu idan ya zama sunan yanka kenan huwa ilmin shi kayan aiki ne ya bahasa da yake bincike an adillatul fiqh al akan dalilai na fiqh an gane al kenan yana bincike an adillatul fiqh al akan dalilai na fiqh sune qur'ani da sunna da ijmali da qiyas sune adillatul ijmaliyya an gane kenan wani kayan aiki ne da yake bincike akan dalilai na fiƙihu. dalilan fikihu kuma su ne ƙur'ani da sunna da ijma'i da kiyasi su ne adillatul ijma'iyya wa kayfiyatul istifadati da kuma ya ake samun fa'ida minha daga wannan adillatul ijmaliyya din wa halil mustafidi da kuma halin mai samu ainihin wato fa'ida daga cikin waɗannan adilla din. yanzu wannan shine usulul fiqh kenan laqabin sunan yanka ne wani kayan aiki ne da yake bincike akan dalilai na fiqh na dunkule su ne ƙur'ani da suna da ijma'i da kuma ya za a samu fa'ida daga ƙur'ani da suna da ijma'i da kuma halin mutumin da ya samu fa'ida ana gane maudu maudu'uhu amfaninsa shine al'adillatul ijmaliyya shine adillatul ijimaliya ana gane shi ne shine min alkitabi was sunna wal ijma' wal qiyas kenan me amfanin usul fiqh amfaninsa shine ya ɗora ka akan fahimtar littafin Allah da sunnar annabi da jima'i da kuma kiyasi hukumin hukuncinsa shine fardu kifaya fallan da wani ke ɗauke ma da aiki ta yadda idan tsama bibin ba'adu idan sage suka tsayi an gane alkafi sashin ya zama to mai isuwa to sakatar isma an mai zunubi ya faɗi akan raguwar mutane da haka in aka samu wasu yanzu cikin mutane suka tashi suke karatun usulul fiqh sannan adadin ya zama ya wadata a cikin al'umma to wanda suka sani sun dauki zunubin wanda ba sani amma yanzu al'umma ta zauna gaba ɗaya babu wanda ya san usulul suke a ciki to gaskiyar magana an yi ne an yi zunubi shine farillan da wani ke dauke mu wani yanda wani zai mutu mutane na kallo kowa ya ci zuwa a mai wanka a mai sallah a kai su makabarta to al'umma ta yi ne an gane shine mawdu'uhu a jumlatul ijmali amfanin usulul fiqi dalilin al-ijmali wa hukmuhu kifayatul ma'ad hukuncin wannan ilimin shine fardu ne fardu ainihin wa kifaya wajibi wanda ya fara sanya masa littafi huwa al-imam محمد بن الشافعي رحمه الله تعالى yana لنا ko هو يحيى المريدي ونسى الحمد لله الذي قد أظهر كلمة الأسود بالوراء وأشهر كلام الساد شافي وحول هو الذي لهم فداء دونا وتابعه الناس حتى صار كتب الحجار الحجم كتب الحجار الحجم أو كبارا يتي الحمد لله وليتا تثبت الله الذي ألا عند قد أظهر حقيقة يبينت علم الأصول إلى من أصول الفكر sannan wa ashara ya shaharantar da wannan ilimin na usul fiqh lil wara ga taliban duniya A kan wa halalisa ne shafi a kan harshen imam shafi wa awwala kuma Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙi wannan ilimin an gani fa huwa alladhi shi imam shafi shi ne wanda an gani ibtida'an da wani ya fara yin rubutu da hu ga wannan ilimin na usul fiqh wata ba a ahun nasu to daga nan mutane suka bi imamu shafi a ta fara haske da ya kasance an samu kutubar tsigarin hajji an samu littattafai kanana masu yawa au kibara wa kibara da manya au ba ta kayi ba ne au da ma'anin wa wa kibara kamar faɗin allah maɗaukakin sarki yake wala ta fi minu ma'asiman au kafura wala ta fi minu ma'asiman wa kafura ke ana ganiya فوائده فائد جن أصول الفقه وله فوائد كثيرة هنا لفائدو لما سوى نفرق أقوى التمكن ساما داما على استنباط الأحكام القصص السليمة أكن سامو كنت لغا فانديشن من كو لغا فانديشن كفتسي duk ko da mutum ya gini akan foundation mai kyau ya ginin sa da kwaji duka ginin su yana da wahala ko kuwa to usulul fiqh ne yake baka dama ka samu hukunci akan foundation kubutacci da yake nan na biyu bihi da shine yi fahimu al alfazi ake fahimtar ma'anar lafazi idan Allah ya faɗi lafazi wannan Allah ya faɗa to da usulul fiqh ne ake fahimtar wannan lafazin na Allah da Annabi wa dilalatuha da kuma abin da lafazin yake nunawa wa da kuma kiyaye madlulatul ibarati abinda ainihin wasu magana take ainihin wasu nunawa na uku qidabul wajhi sahih da usul fiqh ne ake bayyana fuska ingantacce lillahi saboda kafa hujja ana gane saboda falaita kullu dalilin ba dukkan dalili bane ya kuna istidlal bihi siyan kuma kafa hujja da shi ke zama ingantacce ana fahimta kuwa a rike wannan ka'idan falaita kullu dalilin an gani ya kunun istidlalu bi sai dan kala to zai ce maka Allah ya ce fa bi ayyi hadisin ba da wani imani da wani hadisi za ku imani bayan qur'ani yanzu an samu al-istidlal ya kafa hujja da ayin qur'ani sai ka ce ai falaysa falaysa falaysa kullu dalilin ya al-istidlal bi sai ai ba duk dalili bane da an kafa dalili da shi komai ke zama karfi idan ba aka ba nan musa da yake garin ni aka fi da musa wale da uran ba ku banni in kashe annan musa ya kira ubangijin da yake takama da shi a ya kawo da shi ya ce in ni a kafa an yi basu da dina ku a an yi bihir fil afirka ya kawo da dini ko da shi dan ma da ya ce ba zai ma'annaba adamu sajjada ba an ce dan me ya ce ana kairun mini saboda ne khalaqatani min narin wa khalaqatahu min din ni ka halicce ne da me da ƙasa da wuta shi kuma ka halicce shi da me da ƙasa ina fata an gane to a kiyaye wannan ka'idan idan kana kan wannan ka'idan ko tayayya kuke da mutum an gane ko a da'ira ce ta sunna ba duk dalili bane ake karɓar shi a matsayin dalili falai shi yasa idan kana karanta bidayatul mujtahid na hakil muqsid na ibnu rufi haka zaka gani matsala ɗaya malamai sun tattauna a kanta wannan ya kawo aya wannan ya kawo hadisi wannan ya kawo kaza amma idan ka kalli wanda ya kawo aya sai kaga inda aya ta yi daban inda shi kuma yawa inda shi kuma yi daban yanzu wanda suka ce idan aka fara aikin nafila sai an cika dalilin su san ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu abiullahi wa atiur rasul wa la tubtilu da haka yana daga cikin ibsalul amal fara aiki da shi ana gani. to sai ka ce ai fa laysa kullu dalilin yakunu fi dalalihi qabihan ba dukkan dalili bane in kafa hujja da shi ke nema shi idan baka da wannan ka'idan to zaka shiga uku dan wani sai ya gina hukunci ne tukunna Da sannan yake tafiya neman dalili da haka daga nan kuma duk abin da ya samu shaƙo shi ne a matsayin hujjarsa ana ya to don haka kai kuma karka yadda da wani in ba haka ba kuwa duk wani maɓannaci da ka sani a duniya sai kaga madogararsa ita ce ƙur'ani inda ya dogara da shi wajen kawo dalili shine shine ƙur'ani to fa laysa kullu dalilin ba duk dalili bane ya kunu al-istidlal bihi kafa hujja da shi yake zama ingantacce ana ganiya to sannan sai na me eh, sai na uku ko na hudu taisiru amaliyat al-istihari wato sauƙaƙe aiki na istihari dan gaba za mu karanta al-mustahid ko sharadin zama mustahid da al-mufti za mu karanta to sauƙaƙe aiki na istihari da wanda ya yake matakin mustahid wa ihsa'ul hawadith da kuma ba abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu ma yunasibu hamil al-ahkam abin da ya dace da ita na hukunce hukunce an gane ne abin da zai sauwaƙe wannan usulul su yanzu mafi yawanci abin da mutane suka sani a duniya mace da namiji shine inna khalaqnakum min zakarin mai ko unsa Ka akwai mutanen da su ba mata bane kuma su ba maza bane mun samu shiru wani za ka iya ganin shi a tsaye yana tafiya kamar namiji to ba namiji bane da yana da wani sassa na mata wata za ka iya ganin ta tana tafiya a matsayin mace to ba mace bace dukkan tana da kuma wani bangare na maza shine kunsha muskilu akwai sai mutum ya mutu sai ya bar ɗaya-ɗaya. sai ya bar wannan ɗaya daga ciki gashi a surar sama ta ne amma ba dukkan komai nashi na mata ba kuma ga Allah ya ce yusi kuma Allah fi da lil zakari mithl hazmi munsi Allah ya yi wasiya idan mutum ya mutu ya bar gado mace za a ba ta wa kaso biyu namiji za a ba shi kaso nawa daya ka ga dubu ɗari uku ka ga ba ciki idan mace ɗaya ne namiji ɗaya namijin za a bashi dubu ɗari matan za namijin za a bata za a bashi dubu ɗari biyu matan za a bata nawa dubu ɗari to wannan kun samu kilo ne shi ba mace ba shi ba namiji ba nawa za a bashi eh? nawa za a bashi to akwai matsaloli da malamai suke ta tattauna a kansa a zamanance a yanzu to usulul fiqi shi yake sauƙi aiki na ijtihadi a wannan zamani da ba kowace matsala abin da ya dace da ita na hukunci in ba haka ba idan babu ka'ida ta usulul fiqi akwai matsalar da in ta faru a duniya to sai dai a shiru a ce sai dai a jala wani annabi in ya tsara dawowa da wani sakon sabon sakon sannan sai a san yadda za a yi wato ina fata an gane an gane sai bayana da wabi fatwa daga cikin fa'idodin shi bayani akan ka'idodin fatawa wa shuruɗin mufti da kuma sharɗin ba da fatawa wa adabi da dubban da ya kamata a kiyaye bayan wajen fatawa mun ci al-mufti ismu fa'il ne na aftani asali aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yastaftu laka fil nisa sai ce qul illahu yuftiku Allah shi ke ba da fatawa da haka dukkan wanda yake ba da fatawa yana matsayin wakili ne na Allah subhanahu wa ta'ala da haka bayanu zawabi fatwa bayani akan ka'idojin fatawa da kuma sharaɗin mai ba da fatawan da ladabin da ya kamata a ce ya kiyaye wurin ba da ainihin wato fatawa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fil fatawa a majmu'ul fatawa yace inna maqsud innal maqsud abinda ake nufi min usulul fiqh daga usulul fiqh shine an yufhaqa mura'an yufqa ko shine a fahimci muradullahi manufar Allah wa rasulihi da manzansa bil kitabi wa sunna ta hanyar alqur'ani da ainihin wato ne sunna an fahimta yi to wannan yana daga ciki abu na nawa na shida ko istimdadu kayan aikin ilimin usul fiqh yastamiddu usul fiqh ko kayan aikin ilimin usul fiqh yana samuwa ne min salasatu ulumin daga kayan aiki guda uku wahiya sune na farko al-awwal ilmu tauhid ilimin tauhid wadalika wannan ku ya kasance ne litawaqqufil ahkam ash-shar'iyya saboda tsayuwar hukunce hukunce na shari'a ala ma'rifatillahi ta'ala akan sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'rifati sidiqir rusul da kuma sanin gaskiyar shi dan sakon da Allah yake turuwa mun ce da ma Rasulu shi shine al-muballighu kalam mursali wanda yake isar da sakon wanda ya turo shi fi ma ja a biyu cikin abin da shi annabin ya zo da shi minal al-ahkam na hukunce hukunce li annahu domin shi annabin shine al-muballigh wanda yake isar da sako anillahi daga wurin Allah subhanahu ta'ala ko asani na biyu sai me ilmu ilmin lugat al ilmin lugat al-arabiyya yasa kuka zamanci daga cikin abubuwan da zamu ba muhimmanci yanzu akwai abin da ya shafi ilimin loga wanda janibin ta guda hudu na hau da farko da balaga da kuma adab ilimin lugar larabci wala budda babu makawa an yi arifin usuli wanda yake so zan malamin fiqhu ya san kadaran gwargwado salihan mai kyau minan al na lugha ya kano bihi wanda zai samu dama da wannan abin da ya sani na lugha ma'rifatal kitabi wasu sunna sanin alqur'ani da sunnar dan Allah ma domin alqur'ani da sunna ko sun sauka ne bilisanin arabi da harshen larabci kuma harshen larabcin ma mubin mabayyani amma ba a nan ba isa ni ne na ƙara mubin mabayyani akan abin da ya zo bikin alƙur'ani wurare da dama Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan to arabiyyan din nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzir da harshen larabci ne mabayyani ina fata an fahimta to dole mutum ya san ainihin wato